can write your name. You not write your name. kungiyar ɗaliban malaman makarantar firamare kenan lokacin da suka yi tattaki daga ofishin su zuwa fadar gwamnatin jihar Borno don mika wasu bukatu nasu ga gwamnatin musamman ma na abin da ya shafi albashin su da suka ce babban abin takaici ma shine har yanzu a matsayin su na malamai akwai wanda ke karɓar albashi naira dubu bakwai duk wata wanda kuma hakan suka ce ya kankanta matuƙa sannan suka kuma buƙaci gwamnatin da cewa ta karɓe kulawa da makarantun firamarin daga hannun ƙananan hukumomi a cewar ta ƙananan hukumomi ba ta iya rike su ba kwamar bulama abisar shine shugaban kungiyar malaman makarantun firamare firamarin da kuma yi min jawabi game da irin waɗannan bukatu nasu kamar haka wallahi eh, lamarin firamare education yana ta taɓarɓarewa babu kula babu kula da malami malamai a nan yanzu sun gwammace su je su yi aiki wa NGO as volunteer dan ibin malami wanda gwamnati yake biyan sa yadda muka karancin biyan albashi na malami a jihar Borno karancin biyan albashi na malami yana ta fluctuating wani malami yana samun kaman dubu bakwai da wani abu a wata kowane wata malamin makaranta kwana talatin tukun ya samu wannan albashi so in ka ga lamarin babu bai kyau ga harkar malanta da kuma aikin ilimi gaba daya kuma malamai za ku kai kamar adadi nawa ne a jihar Borno a jihar Borno a primary school kadai muna da malamai kamar dubu ashirin da uku da yan kai ka bayani kuma akwai da dama da aka kashe su za su kai nawa ne adadin su eh mutanen da aka kashe a yanzu a digirgin da muke da shi muna da malamai 537 waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin wannan tarzoman da aka yi wasu an same su a cikin makaranta suna koyarwa aka kashe su wasu a gidansu wasu bom ya tashi da su iya adadin da muka samu amma a verification da aka yi a state a yanzu haka state malamai muna da kusan 400 da wani abu wa'anda har yanzu ba su zo ba ya Allah suna hannun wa'annan mutanen ne sun mutu ne nan ba mu tabbatar ba Da akwai wasu ƙananan hukumomi da har yanzu ba ma fara biyan su wannan matakin albashi na dubu goma sha takwas ba ko za ka yi mana ƙarin sai game da waɗannan ƙananan hukumomi eh nan ƙananan hukumomi na hawul biyu a kirawo ba da chibok mun samu matsalan kuɗin da yake shiga musu a lokal gaman ba zai yiwu ya biya wannan sabon albashin ba ba ma sabon albashin ba albashin da ake biyan su yanzu ma sai gwamnati ta samu wani kuɗi ta tallafa musu kafin a biya su shi yasa ba a samu daman an biya wannan karancin wannan kuɗin a wannan local government ba kamar yadda ka ji gwamna ya faɗa akwai cancancewa wanda yake so a yi baicin wannan kuma mu ma muna ganin lalle ya kamata a zo a zanna a zanna a haɗu gaba ɗaya a ga yadda za a yi wayannan local government ɗin su samu biyan bukata. sai dai gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya masa alkawari yana mai cewa. the next northern nigeria governors forum meeting coming up later in the month in kaduna One of the topical issues for discussion has to do with the subject matter under discourse. Ya ce a taron mu da zamu na gwamnonin Arewa a cikin wannan wata mai zuwa da za gudanar a Kaduna. Wannan batu dai shine zai zama abin da zamu tattauna a kai don mu tabbatar cewa mun samar da mafita game da irin wannan matsala na malaman makaranta. Za mu tabbatar mun ɗauki matakin da ya dace don mu ga cewa mun biya malaman makarantar mu bukatun su ganin cewa duk wanda ya zama wani abu a ƙasar nan tushensu daga makaranta ya fara kuma ma makarantar firamare ina mai alfahari da cewa cewa ni kaina malami ne kaman ku kuma za mu yi duk iya yadda za mu yi muga cewa mun taimaka malamai a cewar gwamna kashin shatiman haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wannan kiɗin tita ne wannan batun tita ne tita uban karatu idan ka aifi ɗanka ka kai shi karatu ita isa iya ke farce sannan ya riga ide aje ka gane yaro idan karatu idan kuɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba Cika ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je university ya je yaman da rasha ya gangara america sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam akwan a tashi wani kita kurai da keke ko kita uban karatu